Barka da zuwa tashar tsakar gida. Cece ku ce kan hotunan auren jari jarumi TY Shaba da kanwar tsohuwar matarsa Samira Ahmad wato Asiya Ahmad mai kyau. Bayyanar wasu hotunan bikin Asiya Ahmad da TY Shaba a matsayin miji da mata kwanan nan ya tayar da ƙura a social media. Hawa suna tunanin ko jarumin kuma mawaƙi ya auri kanwa tsohuwar matarsa Samira Ahmad ne. Sai daga baya aka gane ashe an shirya bikin ne don ɗaukar waƙar miyo biki amarya wanda kamfanin Blue Sound Records ya shirya. gani yadda lamarin ya ja hankalin masu kallo mujallar fim ta ji ta bakin TY Shaba dangane da dalilinsa na shirya waƙar tare da jaruma Asiya Ahmad mai kyau. Amsar da ya bawa mujallar fim ita ce, To gaskiya ne, kamar yadda aka tambaye ni wanda muka yi wannan waƙar da ita Asiya Ahmad ce kanwar Samira. Sai dai abin da mutane ya kamata su sani shine ita Asiya Ahmad tana matsayin jarumin fim ne, ni kuma jarumi ne. Don haka za mu iya fitowa a cikin fim ɗaya a matsayin mata da miji. Babu wani abu idan tsarin labarin ya yi daidai mu fito tare, to fitowar tamu ba wani abu ba kamar yadda jama'a za su gani a wakar tun kafin mu fara aikin sai da muka tsara maka nemo da za ta fito a matsayin amaryar don haka da muka gwada asiya sai muka ga ta yi daidai da rol din don haka ne muka saka ta saboda haka jama'a su sani yanayin tsarin wakan ne ba mu damar mu fito ni da ita a matsayin ango da amarya daga ƙarshe tiwai shaba ya yi kira ga jama'a da su rika bambance rayuwar fim da ta zahiri.

we shall be king. We are the one. We shall be king. We are the one. Ayare, yeah, I am I can't be king. I am I can't king. We shall. I am I king.